أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد wasalatu wasalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ghafir lana warhamna warba anna wa taqabbal minna wa adkhilna aljannata wa najjina minan nari wa aslih lana sha'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir wa ba'du ayyuha al-ikhwatu fillah assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. yau muna talatin daidai a watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar sha bakwai a watan wato biyar watan mai shekara ta 2026 allah tabaraka wata ala cikin ikonsa da rahamarsa a wannan lokaci ya haɗa fuskokinmu a wannan gari garin ciroma da ke nan karamar hukumar gagarawa a gumel emirates jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muka yi ziyara ta musamman domin ganawa da 'yan uwa da kuma gabatar da nasiha gwargwadon abin ya ya sauwaka kuma abin da za mu tattauna a kansa shi ne bautar allah da ta allah da ibada wannan shi ne abin da za mu tattauna a kansa ba don komai ba domin kai dan adam da Allah subhanahu wata'ala ya samar da kai daga babu babu shawarar ka wayar gari kai ka ganka ba kuma kai ne ka ce da shi yi ni mutum ba a ta ce ta zartu ya yi ka cikin mutane cikin halittar da ta kowace halitta a cikin halittunsa a bayan ƙasa cikin halittar da ya ce wa laƙadukan ramna bani adama mun karrama 'ya'yan adam mun ɗauki nauyin sirayi a tudu da kwari mun fifita su alaka sirrin mimman khalaqana tafzila cikin halittar da Allah tabaraka wata'ala ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim mun halitta dan adam cikin mafi kyawun diri halittar da Allah subhanahu wata'ala ya ce khalaqal insana wa 'allamahul bayan ya halitta dan adam ya ba shi harshen da zai magana dabbaka ba ta magana sai kuka amma kai kana da harshen da zaka yi magana ya baka hankali mai ya zaka bil akaliwar wal lisani an sa'iril hayawan ya bambanta ka da hankali da harshe akan sauran dabbobi tunani ba na yanzu ba an na gobe da jibi nan gaba abin da zai ji yanzu sai kai tunani a kansa wannan duk ni'ima ce Allah tabaaraka wa ta'ala ya ma dan adam to amma Allah tabaaraka wa ta'ala alhakimu ne baya abin da babu hikima yadda ya bambanta ka din da wadannan bambance bambance wanda kadan muka bada misali da su ni'imomin Allah akan dan adam sun fi gaban lissafi ya ce wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha idan da za ku tarkike diddigan ni'imomin Allah ba ku iyawa sai dai kawai innal insana lazalumun kafar dan adam mai zaluntar kansa ne ta hanyar butulcewa ni'imar da Allah ya yi masa amma ni'imomin sun fi gaban lissafi wanda ka sani kana da yawan mantuwa ba za ka iya lissafa su ba bare wanda an maka ma kai baka san an maka ba yanzu na wani zai iya zuwa daga nan gujungu ya zo yanzu na shi ya shigo gida ake sai masa kuma ɗaza a gujungu an yi abu kaza shigo da gujungu yake yake musu a'a shi fa yanzu nan saukarsa kenan daga mota ya za a ce masa an yi abu kaza a gujungu sai ya gama mutum ba a yi ba sai a sai ya tabbata abin da ya ga masa ya faru kaga shi mai Allah ya masa ni'ima ya masa ma bai san ya masa ba sai dai ba ba gun baya yana gani daga tahowarsa zuwa nan bai fi minti goma ba ya ba gurgurun baya abin ya faru to irin wa'annan ni'imomin da Allah ya maka baka ma sani ba suna da yawa wanda ka sani kana da mantuwa to duk nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka a matsayinsa na alhakimu ba zai maka ba ba tare da manufa ba in ya zama dan adam in ya cika mai hankali baya abin da ba manufa to yaya ko mahallicin dan adam sai abu ba manufa a ganka kana kana kai taki gona kana gyara gona damuna ta karatu an aka ya kamata a ce me yasa kake kai taki gona kake baka san ni manomi bane ai shirye-shiryen noma ne damuna ta karatu kaga yanzu ka faɗi hikimar da yasa kake kai taki gona amma a ka kana kai taki wai me yasa kake kai takin nan gona dan kana so noman da zaka yi ya fi na bara ne shiru a'a zan ya ba yadda zaka yi ne ba mai saya ne kake kan shi daji shiru da Allah ga ya mana me yasa kace kai takin nan gora kace ban sani ba za mu tambaye ka yana neman cikakken mahaukaci ya samu shine wanda yake abin da bai san me yasa yake yi ba idan dan adam in ya cika mai hankali ba zai yi abin da ba manufa ba to kaga ubangijin dan adam shi yafi kowa manufa dan shine alhakimu to shi yasa zuwa innan bambance bambance da ni'imomi da ya maka sai kalubalance ka Ya ce a yace yi insanu su da yanzu dan adam a tasa a tunaninsa a tsammaninsa kawai a bashi haka nan ga ni'imomi an masa an bambanta shi da dabbobi amma kuma babu manufa sudan kawai wannan kalmar da kake cewa manta raka ba sudan a yi larabci ne an yi turaka da kawai a bashi haka layi umar wa layun ha ba umarni ba hani a wata ayar a afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un yanzu ku ana ku tsammanin ku mun halice ku ba manufa dan wasa ba za ku dawo mana ba a da manufa abinda kake lissafi ake wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'aluna akan ku akwai matsara masu karanci marubuta mala'iku kenan suna sanin abinda kuke aikatawa suna rubutawa ma'ana dan ka sani ka san za a nuna maka akwai ranar da za a bambance maka tsakanin tsaki da tsakuwa tsakanin mai kyau da mara kyau kamar ya amal miskala zarratin khairan yara wa mai ya amal miskala zarratin sharran yara wanda ya kwayar zarra na alkhairi ya gani wanda ya kwayar zarra na sharri shi ma ya gani wani lokaci sai Allah ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbaran ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na ga shi nan an zo da shi filin alkiyama wa ma amilat min su'in haka shi ma abin da ta aikata mummuna ga shi nan an zo da shi din shi ma sai kuma tawaddu sai rai ta so law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma dai a ce tsakaninta da wannan danyen aikin ba ta kusa shi kuma ba haushe ya ce alhaki kuikuyo ne wa yake bi me shi yake bi ya za ka yi aikin ka ce ba kusa amma sai ne ta so lau annabai na hawa bai da amadan ba'ida Allah ce wai hazzirukumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye saba masa to kaga rai za ta ga abin da ta aikata min khairin wa su'in alkhairin da kuma mummunan aikin da ba alkhairi ba rai za ta ga abinta to wannan ita ce alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to afahasirtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un ba za ku dawo mana ba za ku dawo inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allah ce ilaina iyabahum gare mu za su dawo duk abin da za su yi sai su kankare da na doki, mai kyau da mara kyau to dai su sani inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata kuma ya ce inna jahannama kanat wutar jihar ma tana nan madakata so ilaina iyabahum gare mu za su dawo in suka dawo kuma summa inna alaina hisabahum mun dora wa kanmu wajibin yi musu hisabi a bambance kowa tsakanin tsaki da tsakuwa shine fa manya amal din wa manya amal kowa ya gani mai kyau da mara kyau a wata ayar yace wa ma kalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba fa mahalicci mai da kalsai ba da abin da ke tsakanin sama da ƙasa batsilan dan barna kawai mutum ya yi abin da ya ga dama ai a yi tsanna a bayan ƙasa Allah ce zalika zannin zina kafaru wannan zaton kafirai ne kinan in ka ɗauki layin barna a bayan ƙasa idan kika ɗauki layin ɓarna da Allah baya so to ka bi zannin zina kafaru a yi ɓarna a bayan ƙasa zaton kafirai ne sai ce fawailun lillazina kafaru minan nari to ko azaba wani rami ne ana kiransa wailu a tsakiyar jahannama yake malamai suka ce laudara da'irun alfa sanatun lam yasil ilaihi da tsuntsu zai yi tafiyar shekara dubu ba zai je kasar ramin ba ana kiransa wailu Allah ya ce kafaru minan nari na kafirai ne a tsakiyar wuta shi wailu karka ce ta su kafirai za a kuna a a shi wailun ma akwai wanda ba kafirai ba a tawagarsa ba Allah ya ce wailun sai ce wailun lil musallina ba ga wannan wailun din ga wasu masallatan sai ka san irin sallar da zaka je a hada ka da ita a ce ka tafi wailu allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un a wata ayar ce wailun lil mutaffifina masu tauya mudu masu rage sikeli masu cinye lita to wannan wail din su ma suna cikin tawagar wanda suke tsammani a arna a bayan ƙasa Allah ce fa wailul lil ladzina kafaru minan nari to wannan ramin na kafire ne a tsakiyar wuta kai sai a suratul zariyati a daidai kan aya ta 56 sai Allah sai fidda maka hikimarsa ta halittarka sai ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake baka labarin hikimar sa yake ni dai ma kalaqatul jinna wal insa ban halici aljanu da mutane ba illa liya abuduni sai dan su bauta mu to kaji duk goma ta arzikin da aka yi maka duk bambanta ka da aka yi da dabbobinka to Allah ya maka wannan hankalin da ya baka dama shi hankali shine manatu taqlif shine abin da yake sa a dora maka shari'a yasa ko a mutanen wanda ya haukace ana ki ana ga masa an kira sallah ko ana ce masa tafi makaranta babu dan ajin su ɗaya da dabba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alqalamu an salasati an dauke alqalamin shari'a akan nau'o'in mutane guda uku al-asabiyu hatta ya balaga karamin yaro har sai ya balaga wan na'imu hatta ya safiqa a hatta ya mai bacci har sai ya farka yana bacci bai farka ba bai ji kiran sallah ba a samu wanda ya tashe shi ba in tun sha biyu ya kwanta bai tashi ba sai la'asar ba za a zarge shi ba da yaƙin sallah a zara akan lokaci saboda yana bacci to mai bacci babu shari'a a kansa. sannan na ukunsu wal majanunu hatta ya fika mahaukaci har sai ya warke to kaga mahaukaci babu shari'a a kansa to kaga kenan ɗin takalif da abinda sa kai ma ake cewa yi kaza bar kaza hankalin ne to shi yasa kuma Allah ya maka hankalin ya bambanta ka da dabbarka in za ka yi abin da ka ga dama to kamar kana cewa ka gara ka koma ajin akuyarka gara ka koma ajin tinkiyarka uwar tambele domin ita ba shari'a kanta sai dai ka hana ta in ka kowa in ta fito kayan kowa za ta ci amma dan ka ya san wannan ba na gidansu bane saboda shi mutum ne wannan ba na babansa bane to daga nan da kake ganin kana da ra'ayin kai ma ka yi abin da ka ga dama a gari ko a unguwa ko a ko'ina ba kai cin gashin kanka kake da aika kaman kana cewa ka fi son ka zama ajin dabba hankalin da Allah ya maka baka san amfaninsa ba to daga Allah ce to bai halice ka ba ya baka wannan hankalin sai ce illa liya abuduni sai dan su bauta mu to ka ji manufar har ma ya kara bayani da cewa ma uridu minhum min rizqin ni fa bana buƙatar arzikin mutane wa ma uridu an yut'imun wata ciyarwa tasu a'a in ba batun arziki ake ma sai ce inna Allah huwar razzaqu Allah shine ar-razzaqu mai yawan azurtawa ya kawo abinda malamai suke cewa siga mubalaga bai ce huwar raziqu ba sai ce huwar razzaqu shine mai yawan azurtawa kuma zulquwa ma'abocin karfi almatini kuma wanda yake da tabbas kai in ka fahimci Allah da wannan sufofin ka kiyaye kanka da Allah ka ba Allah ka zauna lafiya yanzu ya gaya maka bai halice ka ba sai dan ka bauta masa amma sai yake sanar da kai fa dalilai duk wani wanda zaka gadara ta kuɗi zaka masa ko ta kiwo ko ta ko ta noma ko ta abin da ka mallaka ba shi ne ake cewa arziki ba to shi wanda ya ce dan ka bauta masa ya dace ka shine arrazzaku ba ma raziku ba mai yawan azurtawa duk wanda ka gani da abin ko ya tara trillion taba sama waya bashi shine arrazzaku sannan zulkuwa bayan azurtawar kuma ba abocin karfi ne sannan kuma almatin wanda yake da tabbatu to kaga in wannan shine Allah ya gaya ma dan ka bauta masa ya lice ka in ka ki bauta masa ka saba masa dan kuka hadu da shi ya kama ka kai ka jiyo baka da kai ciwo dan ya gaya maka shi ya samar da kai ya gaya ma manufar samar da kai kuma ya gaya maka irin karfin sa ya gaya ma kuma duk wani abu da kai ji da shi na nan duniya shi yake bayarwa ba shi yake bukata ba shi abin da yake so yana yi bari na bari to in ka saba wa yana yi bari na bari dinsa da na manzansa to in ya kama ka dan ko za ku gamu yanzu muka ce ya ce inna rabbaka labil mirsad yana nan madakata gidan horon da ya tanada ya ce inna jahannama kanat mirsada wuta jahannama ma tana nan madakata suka ce alkhairu la yufuna wa zambu la yunsa wa dayyanu la yamutu wai alkairin da ka aikata yana nan a rubuce an rubuta ma kayanka sharrin da kai ba a manta ba ne hisabin kuma baya mutuwa taufa wai wacce za a yi wacce za a fasa kuturu da ya zub da hatsin makawo kaga kawai kai za ka gama ka gamo kana ganin an baka dama kana wani tsalle-tsalle kaga abu ɗaya ya ishe ka karatu mutum nawa suka gama tsalle-tsallen wasu ma sai da ka zo kafin ka zo ne bayan ka zo da kai wayo ka ji ana bada labarinsu wasu kuma a gabanka suke tsalle-tsallen da shakiyancin da injin yau sun zama tarihi babu su to duk nan ba ishe ka karatu ba ai in kana neman karshen karatu aka ce mutuwa ai shi kenan an zo karshen wa'azi ara da mau'izatan suka ce Falmautu ta kafihi duk wanda yake neman wa'azi mutuwa ta ishe shi wa'azi a gare dan uwan shedan ne a to mutuwa ta ishe ka wa'azi saboda ka san a tafiya ake kai ma sai ka tafi kafin ka zo wasu zo sun tafi da ka zo a gaban wasu ka zo wasu ka zo a gabanka wasu ka tafi a gabanka har yanzu kai baka shirya tafiya ba kuma har yanzu baka yi da kai za ka tafi ba malali na manji zaria ya ce tun kana yaro a tsimma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka amma baka shaida ta kana zuwa ba har yanzu kana sauran karatu a mutuwa wadda ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyara sari da kurkuru ba kaji fa ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho yara suke juya shi a ƙasa ya yi mai ya mutu shi kuma kwaɗo a ƙasar ruwa yake shi kuma sai ta so sama ya yi mai ya mutu ƙarƙashin ƙasa sari da kurkuru ta bi ne da kai muna filin Allah ta'ala yaya in ta zo sai ka gudu sai ka samu mafaka mutuwa ba a guje mata kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku mutuwar da kuke guje mata dan barama take da ku kuma dai na gudu ita ba a guje mata sun turaduna ila alimul gaibi wa shahada bai na bima kuntum ta'malu ya ba ku labarin abin da kuka aikata to ne ita ce manufar halittar ka ibada to kenan yanzu kai ke mu kowa abin da ake so a kalli rayuwarsa a ɗayan abu biyu kasansu shi ne kore abin da kake yi kai tsaye ibada sunansa kamar yanzu zaman da kake da sallar da kake yi da azumin da kake yi na ibada ce kai tsaye nau'o'i ne na ibada in ba wannan ba hali na biyu ya zama abin da kake yi abu ne da zai taimaka maka ka samu damar bautawa Allah noma da kake kana yi ne don ka samu abin da za ka tsaya a ƙafafunka da kai da iyalanka kuma ku samu damar bauta wa Allah don ibada ya halicce ku kasuwa da kake haka aiki da kake haka kawai rayuwarka ɗayan biyu ce daga ba ibada ba sai abin da zai taimaka ka bauta wa Allah duk abin da ba wannan ba ka san sunansa a harshen shari'a lagau an ce lagau shine abin da ba fa'idar duniya ba amfanin lahira shi yasa a suratul mu'minun ne yake qad aflaha al mu'minun hakika mu'mine sun rabauta Allah ya sa mu cikin su yace allazina hum fi salatihim khashi'una sune wanda suke da kushu'i a sallar su sai kuma yace wallazina hum anil lagawi mu'riduna wanda shine mahallin shahidin sune wanda game da allagau in an ce allagau shine abinda ba fa'ida duniya kamar yadda nace ba amfanin lahira shine allagau to mu'minai anil lagawi mu'riduna dangane da abin da yake lagau ne mu'riduna suna masu wato bujirewa kai sai ka iyo gaba su dena yanka maka suna wato masu bujirewa ne anil lagawi mu'riduna saboda haka wannan shine ibada ko dai kana ibada ko abin da taimaka ma wajen yin ibada to me ma'anar ibada an an ce ibada me ake nufi da ibada ba kowa ya gane tambayar da nake so in yi ba misali in aka ce kasuwa ne kasuwa sai suka ce kasuwa wani guri ne da mutane suke taruwa don saye da sayarwa lilbai'i wa shira'i makanun mu'iddun wasatul madina lilbai'i wa shira'i wuri ne da sau da yawa ake tattararsa a tsakiyar birni ko a tsakiyar gari don saye da sayarwa wannan shine ma'anar kasuwa in kun gane wannan ma'anar da na baya kasuwa to irin wannan ce to me ma'anar ibada kuma domin ga munan duk bayan Allah ne a masallaci ma muke ɗakin Allah ku to kada mu yi la'asar a mi isha'i ka fita wani sanda ya tare kai ce wai me ibada ne ka yi a ah, da sallah mai yanzu daga masallaci nake a shi ba wannan yake so ma'ana a dunkule in wanda za ka yi lissafi ka ce da sallah da zakka wasu ibadun kai ba baka san su ba amma wacce kalma za ka gaya masa ta dunkule abin da ake nufi da ma'anar ibada kamar yadda muka ce kasuwa ma'ana shine wuri ne da aka tattare dan saye da sayarwa kaga ba tsaya aka ce masa ana saye da kaza ana saye da kaza ba kawai dan saye da sayarwa ya dunkule ma'anar ibada to kai ma wata kalma zaka gaya masa a ya dunkule ma'anar kasuwa kai wata kalma zaka gaya masa a ma'anar ibada dan kada a faɗi ba nauyi kada a yi abin kunya shekara da shekaru kana bautar Allah ko baka san ma ma'anar ibadan ba to malamai suka ce idan aka ce ibada ko dai ka ɗauke ta da ma'anar taabbud shi bautar ko kuma ka ɗauke ta da ma'anar ayyukan ibada an ka ɗauke ta da ma'anar at-ta'abbud suka ce shine ƙasƙan da kai da jawuwa zuwa ga Allah ta wa ta'ala da sansa da ƙaunarsa cikin abin da ya ce ko ya hana shi shine wato al'ibada da ma'anar ibada al wata zallun lillahi ta'ala muhabbatan wata ta'azima sai ibada da ma'anar ayyukan ibada shekul islamu ibn taimiyya rahimahullahu yake cewa ibada suna ne da ya tattaro in aka ce ibada suna ne da ya tattaro duk abin da allah yake so ya yarda da shi magana ko aiki a fili ko a ɓoye wannan shine ma'anar ibada suna ne da ya tattaro duk abin da allah yake so ya yarda da shi magana ne kamar kalmatin shahada kamar salati ga annabi kaman karatun alkur'ani kaman sallama azkar to shine yace ada abinda Allah yake so da shi min kaulin na daga magana da kwadan harshe ko kuma aiki kaman sallah din kaman ziyara kaman raka gawa kaman fita jihadi da sauransu kaga aika ne su kuma wa'annan sannan a fili ake yin su ko a boye ake yin su in dai Allah yana son su ya yarda da su to wannan shi ake cewa ibada wannan shine ma'anar ibada ta sai Allah ya ce bai halicce ka ba sai dan ka bauta masa to ka bauta masa din sai malamai suka ce li wahiduni dan ya kadaita ni da ibada ana ta ibada ba ita ibada inda take da matsala Allah kadai ake bautawa to anan ke take da matsala kai kuma idan aka ce a bautawa Allah kadai akwai abubuwan da kake fitar da su daga bautar wani Allah su kuma bautar wani Allah ne watakila kana yi domin tauhidi da ya ce liwahiduni shine ifradullahi ta'ala fima ya khatassu bihi wa yajbula shine kadaita Allah cikin abu biyu inda ka kadaita Allah cikin abu biyu to sunanka mai tauhidi kai ne irin ka ne za ku shiga aljanna in kiyama ta tsaya dan duk wanda ya samu tauhidi zai tafi aljanna saboda haka to in ka kadaita Allah cikin abu biyu shikenan ka gama tauhidi wa inna abu biyu kadaita Allah cikin abin da yake banta da shi ina ma'ana abin da yake banta da shi ana nufin abin da ba mai shi sai shi kamar me kamar arziki kamar ba da lafiya kamar yaye damuwa kamar a'a dunkule da in yi kawaidi mai kawaidi ya tsakiyar littafi ya ce maka la ina ma'ana la sai ce la kalika wala razika wala ma'abu bi haƙƙin illa huwa rabbul ibadi sai shi ubangijin mu bayi masu kamanni banban to irin wani abubuwan kaga Allah ne yake banta da su an ce maka babu mai su to daga da ka yadda kai ma ba wanda yake da shi bale ka nema a wajensa sai Allah yanzu kai kada ta Allah a gefe guda shine abin da duk shi ya mallaka ba ka nema wajensa to tun daga nan ka'idar da yawa za mu faɗi mutum nawa ne ya yadda in ba shi da lafiya ya tsaya a hanyar halal shine magani na halal ko roƙon Allah maganin wayo Allah ko sawa sarautar Allah ido komi yana da lokaci yadda ya saukar zai yayi a wani sai ka ja ce kai wannan cutar ba ta zaman gida ba ce ba kuma ta asibu ba ci ba to daga yadda aka kore biyun nan aka ce maka cuta ba ta zaman gida ba ce aka sai ka fita kenan in ka fitan kuma sai aka ce ba ta asibiti ba ce to daga ka ji an fara gaya maka wannan ta za a maka to sai boka to daga yadda kuma ka yadda ka tafi wajen boka boka wa zai kira maka Allah zai roƙan maka wa zai kirawo aljani to yanzu ka dau haƙƙin Allah na la kalika wala razika wala ma abu da din wannan dukan ba da lafiya sai shi ka kaiwa aljani yanzu ka yi shirka da Allah ka ba wa wani Allah haƙƙin Allah shine shirka annabi sallallahu alaihi wa ya ce man ataka hinan, aw arrafan duk wanda ya je maboka ko mai buga ƙasa kuma ya gaskata shi cikin abin da ya gaya masa yace faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ya cewa abinda aka sakarwa annabi muhammad ne aka sakarwa annabi muhammad alqur'ani to annabi ya ce annabin ya ce duk wanda ya je wajen boka ko mai buga kasa ya gaskata shi ya kafir cewa da aka saukan mata to wannan hukuncin banda mai sallah ko har mai sallah ma in yi wannan ya ce har mai sallah ai dama amfanin sallah ma ta hana ka wancan ka yadda da wahada hula sharika lahu Allah hanya ta biyu abu na biyu da yake tabbatar tauhidi shine kai kai kake abun amma idan banda Allah ba wanda ake yiwa sai ka yadda in banda Allah ba za ka yi wa kowa ba kamar me kamar yanzu wannan sujada da za ka kake yi a sallah in banda Allah ba wanda ya halatta ka je ka sa goshi da hanci a ƙasa kamar roƙo ka ɗaga hannu ka ce ya baka in banda Allah ba wanda ya kamata ka roƙa fa iza sa'alta fas'alullah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa ƙala rabbukum ni. astajib lakum ubangijin ku ce ku roƙe ni zan amsa muku to kaga yanki na bi kai kai ne mai abin amma shi wannan abin in banda Allah ba a yi wa kowa to karka yi dakawa wa wani Allah sai dai ka yi wa Allah shi kaɗai. to duk wanda ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin guda biyu na ɗaya abin da Allah yake ɓanta da shi baya nema a wajen wani in ba Allah ba na biyu abinda shi ne yake yi amma idan banda Allah ba a yi wa kowa to baya ma wani idan ba Allah ba sai a ce ya samu tauhidi duk wanda ya samu tauhidi ko ya samu wata matsala to maino ce ma'ana karama ce za ta za a warware ta amma wa yake da babbar matsala a filin alkiyama shine wanda rayuwarsa bata shiga tsakanin abubuwan nan guda biyu ba wanda bai samu tauhidi ba dan duk wanda bai samu tauhidi ba mai shirka yi ko sun komai sallarsa saboda tauhidin da shirka ba su hada gurin zama inda tauhidi babu shirka inda shirka ba tauhidi shirka shine musawatu ghairallahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah shine shirka sunan sabon guda biyu haƙƙi ne na Allah to in ka daidaita shi da wani sai ce kai shirka shine ma'anar shirka to ita kuma shirka duk rahama irin ta Allah duk tausayi irin na Allah duk jin kai irin na Allah ba laifin da idan kai ka yadda ka mutu baka tuba baka ba kunci lahira da shi to da wannan rahamar da tausayin da Allah duk karasa. rasa in ya banka ka auta ba zai waiwaye ka ba cewa inna Allah la yaghfiru an yushrika bi tabbas shi Allah baya gafartawa in aka yi shirka da shi yace wa man yushrik billahi faqad tara isman azima duk wanda yayi shirka da Allah to hakika ya kinki katan zanubi to wannan shine Allah ya ce ya halice ka dan ka bauta ba to ka ji ma'anar ibada ibadar ta zama da tauhidi ka ji ma'anar ta Allah ibadar ta zama babu shirka don kar ya rushe maka aiki ka ji ma'anar shirka to yanzu mai ya rage maka to kuma in za ka yi ibadar ka yi da ilimi kada ka yi da jahilci sun ce banza ibadar jahili aikin wofi yake yi da ma ya bari Addinin ka addinin karatu ne farkon wahayin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ikra ita ce wahayin farko ikra ka yi karatu addinin ka addinin ilimi ne shine mai lahallari ya ce maka wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi ba baya halarta ga baligi ya aikata wani aiki sai san hukuncin Allah sai da ilimi wani mai hikima ya ce kai mai wayo a je tamanin a cikin ɗari, ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari, idan kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari, a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi yake ya ce kai mai wayo aje tamanin a cikin 100 kana da wayo 100 an ce ka aje tamanin da nawa aka barka sai ce to ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin wancan tamanin ɗin ya suke 100 yanzu ya zama wayanka nawa ashirin ilimin ka nawa ya ce to in kai haka sai ka tashi zakka a cikin 100 in an tara mutane 100 za ka tashi zakka ya ce kuma a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi yake amma wanda ba shi da ilimi duwayenka kuma sai a kwantar da kai a zo maka da abin da ba ilimi da kai kuma baka sani ba Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yace Allah yana daga darajar masu imani daga an ce ga mai imani yafi mara imani to amma a cikin masu imanin wallazina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi Allah bai ce darajatar ba wata daraja guda daya sai ce darajat darajoji ne masu yawa yasa ka dage ka nemi ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to babbar alamar da yake masa sanin addini kun yi wa 'ya'yanku gata da kuke kasu makaranta duk wanda yake kai 'ya'yansa makaranta musamman ta addini ya yi musu gata amma idan za ka su babu karatu zan gaba su su ne ya cuce su kai kuma da kake ganin kar a takura musu kare na karatun nan gaba za su zage ka mu babanmu ne bai samu a makaranta ba ba zargin ka suke yi ba an aka ƙara gaba sai mu babanmu da ya cuce mu to ba zajin ka suke ba ka cuce su kuma baka sauke ka ba haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ta ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku tsamar da kanku ba ko kadai ba har da iyalanku ku tsamar da kanku daga wuta yasa annabi rama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kowannenku kuma za a tambaye shi abin da yake wata. so almuhimmu za ka bauta ma Allah amma ka bauta masa da ilimi ka bauta masa da jahilci idan an kai da jahilci za a yi ba a yi ba an yi ba a yi ba an raka ba ya dawo yawwa a ibada da ilimi ake yi tun da kan tauhidin yace fa alam annahu la ilaha illallah ka tsaya tsayin daka ka san babu abota bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala to ana bauta masa ne da ilimi to wannan a dunkule kenan abinda za mu rufe da shi don kada mu toya manta da albasa yau muka ce talatin a watan zulka da watan sha ɗaya to wannan yake indiketin kai tsaye gobe in allah ya sa mun wayi gari za mu shiga farkon wasu kwanaki guda goma wanda a bayan ƙasa babu kwanuka kamar su babu kwanaki kamar su inda kwanaki ne ba wata guda ba to babu kwanaki kamar su akwai sahabin annabi karka fita gabansa akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda annabi ya masa addu'a yace Allahumma faqihihu fi dini wa allimhu ta'wila yace ya Allah ka sanar da shi addini ka sanar da shi fasara alqur'ani ya zaka a cewa tafsirin dan abbas annabi ne masa addu'a Allahumma faqihihu fid dini Abdullahi dan abbas a hadisin bukhari da muslim yake cewa annabin rahama ya ce ma min ayyamin babu wasu kwanaki a fadin shekara waɗanda al'amalin salihu a habba fiha ilallahi min hazihil ayyam kwanakin da Allah ya fi aiki na kwarai sama da aiki a irin wa'in kwanakin a cikin wa'annan kwanakin ya'ani ayyamul ashar yana nufin kwanakin goma farkon watan zulhijja babu wasu kwanaki da ayyuka na ƙwarai suka fi soya wajen Allah sama da a farkon goma zulhijja annabi sallallahu alaihi ta yi aiki na kwarai da ce bai kawo su manyan ayyuka ba kenan ko mun kankantar aiki in dai na kwarai ne a goma zulhijja ya fi soyuwa sai sabai suka tunu a ah, su da suke fita jihadi a dau takobi a fita kai ka tsara a sare ka bata shawuri ba ka yi shahada amma yanzu annabi na cewa ba wani aiki da ya fi soyuwa sama da a goma zulhijja ba yi kasa a gwiwa suka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah aikin nan da ya fi sayo a jan Allah ko da jihadi mutum ya yi don ɗauka addinin Allah aiki a goma zulhijja ya fi annabin rahama ba je kaka da ya ce walal jihadu fi sabilillah har ma da jihadin don ɗaukaka addinin Allah kawai annabi sai ya togace ya iyakance wani nau'in mai jihadi guda ɗaya sai ce illa rajulan sai dai mutumin da da aka kira sallar a fito yaƙi matsala ta taso kharaja bi malihi sai fito da dukiyarsa gaba daya sai ce ya rasulullahi a raba matafiya guzuri ranar da za a fita bai daga kafa ya nade ba yana cewa ai mu ka dauki nauyin matafiyan a shi ma sai ya fito sai shiga ayarin aka tafi da shi yadda aka rabe dukiyarsa kafin a fita da ya fita da ya tafi shi ma bai dawo ba annabi ya ce to in kaga kai aiki a goman zulhijja wani mai falalar ya taka maka burki sai dai wannan shi ma wannan din malamai suna tattaunawa sai wannan ne ya fika ko sai wannan ne kuke daidai da shi tunda annabi kai ta illa rajulan sai dai mutumin da ya wannan kaga wannan me yake bayyana maka falalar aiki a goma farkon zulhijja je wannan muna jamhuriyar Nijar a garin Yekuwa a yankin Magarya jihar da Magara nake ga yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin laɗa'iful ma'arif ibn rajab ya kawo annabi ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma atini afdala ma tu’uɗa ibadakar salihin yana cewa ya Allah ka ba mu ka bani mafificin abin da kake bawa bayinka salihai wannan shi ne addu'ar mutumin. Wani addu'a ta sai a kunna annabin rahama ya ji shi sai annabi ya kalle shi ya ce izan kenan fa abin da kake nufi yi ƙoƙaru jawaduk za a soke in garman dokin ka ne a fajen fama wa shahad kai kuma za ka yi shahada don wa'innan abubuwan guda biyu za su ka samu abin da Allah yake wa salihan bayi a soke dokinka kuma kai ka yi shahada amma kawo ko shi fa wannan in kai go aiki a goma zulhijja bai sai kamar annabi ya kawai sai dai wanda ya fitar da dukiyarsa gaba ɗaya da shi ba su dawo ba kai ka san daga goban Allah ya kai mu wasu kwanaki ne masu falala kai sai ka gode wa Allah ni ma na gode wa Allah kai Allah ya maka da kelar dogo mun tuna maka in ka manta ko inda falalar baka santa bai mun sanar da kai mu kuma gode wa Allah kai aikin da zamu samu mu kuma wani man dalla wanda ya nuna alkhairi to an an tunda aiki na kwarai ne tun daga azumi dama gobe litinin ce in kana azumin litinin da alhamis kuma gashi kayi shi a kwanaki goma da ayyuka suka fi soyuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala karatun alkur'ani ka ƙara sama da yadda kake a wa'annan kwanaki din sadaka da kake in kana da halin yi ka ƙara sama da yadda kake iyamun laili da sauran nafulfuli da kake ka ƙara su sama da yadda kake yi domin ayyuka sun fi soyuwa kuma damar da wasu suka rasa ce kai Allah ya baka kuma gane me nake nufi ba daga ramadan zuwa yau mutane nawa suka rasu kada ka isa ka lissafi da wanda ka raka gawarsu da wanda ka ji labari kuka je aziya da wanda ka yi waya ka yi aziya da wanda duniya ta gaya maka ya rasu to kaga su damar su ta kare an rufe shafin littafin su amma ni da ka haya zauna da dama har gashi muna makautakar zulhijja gobe in Allah ya kai mu to bahaushe ya ce dutsen da yake hannunka da shi kake jifa in Allah ya kai mu to da ayyukan alkhairi ka yawaita ka ƙara su kaga in tsakanin ramadana da shi wannan layya watan layya nan wasu da yawa sun bar duniya dan Allah me zaka tuna tsakanin kuma layya zuwa wani ramadana nawa za su mutu ban sani ba ko da ni a ciki kai ma ko ka da ko baka da baka sani ba ko da kai a ciki to ashe damar da ka samu sai kai kokari ka amfane ta domin su ma wanda suka mutu bayan ramadana ai ba liƙa musu a goshinsu aka yi ba la'alla budget ɗin da suke da shi na sallar layya ya fi naka amma ba san ba za su zo ba to yaya to sai ka dage ka yi amfani da damar ka kafin ta kwaci yanzu wanda suka da su kai ko jiya mutum ya rasu ya tafi inda in yana son sujada daya ba zai samu damar ba babu amma yanzu kai kana da dama ka yi sujadodi masu yawa to kamar yadda ya rasa damar sa kai ma fata ka za ta rasa za ka rasa ta wata rana zan rasa ta wata rana hajiya za ki rasa damar ki wata rana to me kamata kai kafin ta kwaci kaji za ka zo mutuwa ka ce Allah ya baka dama ka kai samu kai Allah ce walan ya akira Allah nafsan iza jaa ajaluha Allah baya jinkitawar in ajali to in dai kai kafin ka zo shikenan in baka yi ba ka ruwa ta sha kai wa kanka sakiyar da ba ruwa to amfani wannan damar ka yawaita azumi a kwanakin kamar yadda muka ce ka yawaita aika alkhairi ranar arfa rana ce ta musamman alhajin daga garinku wanda ya biya ya tafi ya biya miliyan takwas ɗinsa yanzu ya tafi to yana can inda in yi raka'a biyu na fula ma kai anan sai kai dubu ba kamo shi ba sannan kuma ranar arfa a wajensa rannan zai ci kuɗinsa miliyan takwas ɗinsa rannan zai ci kuɗinsa domin annabi ya ce alhajju arafa arfa ita ce aikin hajji mana duk abin da ka rasa a aikin hajji za ka iya samun gyara a kansa amma in ka rasa tsayuwar arfa sunan ka sore sai dai baɗi kuma ko miliyan takwas ka biya ba ta raba ta yi rana ba saboda annabi ya ce alhajju arfa arfa ita ce aikin hajji yana can inda ranar arfa Allah zai loko saman duniya ce mala'iku cewa wa'incan ce ka ne ya Allah me suke yi bautar ka suke ya Allah a cikin yanayi iri ɗaya da sufa iri ɗaya tsayuwar arfa me suke so ke gafara ka suke so ya Allah sai ce ku shaida na gafarta musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja duk wanda ya aikin hajji falam yarfus bai yi rafasu ba walam yafsu bai yi fasikanci ba raja aka yaumi waladatu ummu zai dawo garin su kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba zunubi in jariri yana zuwa da zunubi to haka mai aikin hajji zai dawo in jariri ya zo duniya ba zunubi to mai aikin hajji ma zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi in ya cika sharaɗin ba kafin ya tafi ka san kafin tafi aikin hajji akwai sharaɗi. ba shi ka biya duk wanda kuke da rigima da shi ka nemi yafiya duk ya cika wa'annan to zai ya je yayi abin da ake so a can annabi ya ce bai yi fasikanci ba bai yi kwarkwasa ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba zunubi kai kuma da kake nan kai ma wannan rana tana ci wa'annan kwanaki goma kana da abu uku a cikinta akwai saumu yau mu arafa azumin ranar arfa annabi ya ce ina tsaron ya kankare kananan zunubai na shekara biyu bayan azumin annabi salama a hadisi ya ce khairu du'a du'a yau arfa mafi alkhairin addu'a addu'ar ranar arfa ga azumi a bakinka ranar arfa ka yawaita addu'o'i na alkhairi da kanka da iyalanka da kasarka da addininka da wannan shugabancin na ƙasar nan Allah ya mana canji mafi kyau sauraka ka yawaita Kairu, du'a du'a yau maarfa arfa abu na kenan abu na uku sai manzo ce wa khairu ma ana wan nabiyuna min ba min qabli la ilaha la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace mafi alkhairin abin da na faɗa ba ni kadai ba hadda sauran annabawan da suka zo kafin na zo shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu to ka yawaita a ranar arfa zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan sune manyan abubuwa uku a ranar arfa kai muqim mazaunin gida kar ka yi wasa da su shi alaji zai ranar zai samu aikin hajji da ranar za a gafarta masa ranar goma ga wata ce ranar ta ƙarshe ana kiranta yawmul hajjil akbar ita tana da wani abu guda ɗaya ranar wanda duk abin da kai in ba kai wannan ba to sunan ka sore shi kuma shine mai shine layya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma amila ibnu adam dan adam bai aikata wani aiki da aikin ya fi soyuwa a wajen Allah ba fi yaumin nahari a ranar layya min hiraqati damin sama da zubar da jini alhadaitan na hadaya kai kuma na gida kana layya to dan adam bai yi wani abu da Allah ya fi so a ranar layya sama da zubar da jini dan Allah ka lura ga wata rana guda ɗaya a faɗin shekara da ka san abin da Allah yake so a wannan ranar don Allah ya kamata in shekara za ka yi kana wannan abin ranar tanadi ba za ka yi mata ba ka yi ƙasa a gwiwa ga abin da Allah ya fi so ka sani amma kuma ba ka yi ba idan ba ka da hali ne kama shari'ar musulunci Allah ta yi layi kallifin lahu naftan amma babbar matsalar ba rashin hali ba raguna sun yi tsada shi ba zai iya yi ba ba don ba da hali ba laguna ne suka yi tsada shi yasa ba zai ba to ai aljanna ta fi komai ba aljanna kace so ba annabi sallallahu alaihi hadisi yace man kafa adalaja wanda duk yake jin tsoron dare ya masa a hanya me yake yi sammako yake sai cewa man adalaja balagal manzila wanda kudi yayi sammako zai kai gida da wuri sai annabi yace to ala ku saurara inna silatallahi algaliya kadar Allah tsada ne da ita sai ce ala ku saurara inna sil'atan lahil janna dama ita aljanna sai ka ba da kuɗi sai ka ba da rawuka inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata Allah ya yi ciniki da mu'mina in kai ciniki zaka bayar a baka to me zaka ba mu Allah anfusahum rawuka shi sa ake tafiya ayi jihadi ayi shahada wa amwalahum dukiya shi ne kawai ke cewa raguna sun yi tsada ba za ka saya ba to kuma dama da wa'annan ake samun aljanna din bi anna lahum aljanna in sun bada wa'ina gon guda biyu to suna da aljanna kai kuma kana nan kana matsolanci da baka da hali sai a ce la yakallifu Allahu nafsa amma kana da hali ka ce ba za ka yi ba saboda tsadar rago ba gane tsadar aljanna ba aljanna ce fa a hadisul qudsi Allah ya ce nayi tattali ga bayina mu'minai a cikin aljanna irin abin da mala ainur ra'at ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala kadar ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darso abin da ke cikin aljanna ba kai ka san innal lil muttaqina mafaza lalle ma tsoron Allah suna da babban rabo to wannan babban rabon kake wa gangancin cewa baka da kuɗi a wani hadisi annabi yace wai ayyukum maluhu ahabba ilayhi min mali warasatihi wai wane ne daga cikin ku yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa sabai suka ce ah, a mamin na ahadin illa wa kana maluhu a habba ilaihi ai babu wani daga cikin mu face dukiyarsa ya fi so akan ta magada Ya yace i ilamu ma ta kun ga ku san me kuke faɗa suka ce wallahi la na'lamu illa zalika ba abin da muka sani face kowa ya fi son dukiyarsa akan ta magadansa sai annabi rama ya ce to abin da kuka ciyar kuna da rayuwa kuka tura account ɗinku na lahira wanda za ku je ku tarar ku tafi aljanna domin sa shine naku abinda kuke koyewa kake ta tara gonaki kake ta tara busashen shanu kake ta sayan filaye wai kai yara kake tarawa to me kai tarawa kanka yanzu annabi ya ce abinda ka aika lahira kafin ka tafi shine naka abinda kake tarawa na magada ne ko da halal ko da haram su za su gaji halal ne a wajen su kai kuma ka je san a tambaye kai akai ka tara in ma na halal ne ai Allah ba ajiya ya baka ba sai yake wa amfiku wa amfiku yace wa amfiku min ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ku shaid daga abin da muka azarta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku ya duba hagu da dama ga dama an bashi bai amfana da ita ba ga tafiya ta zo ba guzuri shine ne ce rabbi laula akarta ne ila ajalin kare har ma yi bayanin abin da zai ce fa a sadaka sai in yi sadakar da ban yi ba in ce da dukiyar da ban ciyar ba wa akun minas salihina in zama cikin salihan bayi zai samu damar walan akira Allahu nafsan idza ta ajalu Allah baya jinkirtawa in ajalin ta yanzu wallahu kabirun bima ta'malun sai dai tafi haka bai yi ba din yayi asara a suratul mu'minun yace hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un sai mutuwa ta zo ɗayan sai ya ubangiji a dan jinkirta mu nan ma sai bayanin abin da zai la'alli a amala salihan fi ma taraktu in samu in yi aiki na kwalitin abin da zan barwa magada in daunawa in yi guzuri lace kalla inna ha kalimatun huwa qailuha fada dai yake yi amma ai ba a bada dama in lokaci yayi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thu daga nan kawai sai barzahu barzahu shine in ka bar duniya ba ta shi kiyama ba inda kake kana barzahu to ila yau mai ba sun yajira jira kuma tashin kiyama so yan uwa wannan ranar dan adam bai aikata abin da Allah ya fi so ba sama da layya layya ba ruwanta da aure ko rashin aure mace ko namiji kawai waye mai hali shi Allah ba naman za a kai masa ba mai ba soya masa za a yi ba lan yanalu Allah ha wala ha walakin yanalu taqwa minku ba jinin bane zai samu Allah ko naman a'a taqwa minku tsoron Allah ne kawai abu to da mai aure da mara aure da mutum namiji ai ko abin da yake nema kenan dan inna akramakum indallahi atqakum ai ba ka da auren wani ya shekara 60 a cikin 60 din 40 da aure yi, amma ba shi da halin yi Allah bai bashi ba kai ba ka da auren shekara 18 20 a ka da katar rago a kofar shago an yanka in ka ga dama ma ka ce yi wawa in ka dauki na jagwalgwalan ka sa a shago ba ka koma ka ci gaba da baccinka shikenan ka yi abin da mai shekara 60 bai ba to ita ba wai ta mai aure ba ce kuma aure ba wannan sharaɗin alayya ibada cewa yake Allah ya ba wa hali ya yi amfani da damar da Allah bai aljanna ce ya saya to wannan ina ga kusan shi ne da Allah ya kaddar za mu tattauna da ku a wannan ziyara tamu abinda na faɗa daidai dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi sabil akhir wa sallimu tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abinda za a yi za a kira sallah idan da tambayoyi sai in babu tambayoyi mai sallah kuma amin ya rabbal alamin na'am

ko kuma a'a ya zauna ya karbi kuɗin ya amfani da to ai anan abubuwa ne da suke danganci maslaha idan wani individual ne zai bashi kuma ya san halin da yake ciki sai yi masa bayani a alifa ga abin da ya fiye min aikin hajji din mai wanda yake da matsalolin ana bin sa bashi walala kudin aikin hajji ma an ka bashi inda za a ce sai ya biya bashi a miliyan takwas ɗin karyanta da ke zai rage masa biyu kaga yana da matsaloli a kansa ko auren 'ya'ya ko wani abu makamancin wannan to idan wanda zai ba shi din aikin hajjin ya yadda cewa to shikenan bara in baka ka je kai wa'ancan abubuwa din tun tunda shi yanzu yana da matsalolin da sun fi mai sai aikin aikin hajji Allah bai wajabta masa ga wani ka ce in gwamnati ce kawai aka ce a kasuwa ya mutane kuma ya ra'ayi ya ce ba zai je ba mana kuma ya bi babu so saboda haka akwai mahanga da yawa a irin wannan sai idan wanda zai bashi zai yarda yawwa saboda idan bai je aikin hajji ma ya zauna jiran kace ce ba shi da komai yana da matsaloli kan har ma gare je aikin hajji to wannan ya danganta da in wani ne zai biya masa kuma za su samu fahimtar juna in ba za su samu fahimtar juna ba sai a duba ga mai maslaha tafiya zai yi ko yana gara ma kawai gaba ɗaya ba za a ba shi kuɗin ba gare ya zauna domin zai far baya da kura to wannan ai baka iya masa hukunci sai ga wuri ga waina sai ga mai matsalar kuma ga matsala Allah ya dace da mu na'am Eh. ya yi ne to da dai ba dai a masallaci muke ba sai mu ce shi wanda ya zo da magana aisha ke tambaya ingancin ta ina ya samu ta to amma dai a shar'anta babu ita kun san me yasa An yanzu nan muka ce shari'a ka'idar ta la yakallifu Allahu nafsan abu nawa ne ɗanka yake da ikon yi kai ba ka da ikon yi kuma kai da shi ya yi kai ba za ka iya ba shi ne sai da aka zo ya aka ƙirƙiro cewa sai ya baka kai Allah bai baka hali ba shi ya bawa in bai yi ba shi Allah zai tambaya shi da ka hata ya ce ma wai yau ya bai wa babansa wannan shekarar ya bai wa babansa wannan shekarar su Allah bai dora musu ba kai kuma ya ba halin ba kai ba in so samu ne kai kuma su ma ka ba su su idan halin naka ba zai kai su su yi ba to ai kai Allah ya dora ba su ba da fatan an gane wannan karatun gargajiya ne ba karatun addini ba ne allah kiyaye na'am to hmm. Eh. Hmm. na'am to me yasa kai ka ce mana ya cika sharuɗai kuma ka dawo kawarware abin da ka faɗa ai ka ce ya cika sharuɗai kuma ka dawo kawarware shekan sharɗai hannu ce kafin ya tafi inda ba shi sai ya biya inda ya fiya da masala da mutane sai ya yi ai sun sharɗan to duk wanda yayi wannan ko ya tafi annabi ne yace man hajja falam yarfut walam yafsuk raja aka yawmi wala to ummu ke sa yake so dole da yake hajji ya san me zai ce kuma ya nemi ya yafiyar akwai shi ne sharaɗan da ake so ya cika hmm. to sai me eh, ai shi kenan Allah ya taimake mu ko za ku yi wani jawabin ko shi kenan

saboda da'awa ko kuma wadanda suka wannan abin magana da kai musu ko nuna su wadanda suka da da da da da da da da da da da a kawo wani da da da kaji ana kukan daɗi wani ne kukan daɗi eh to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke zinga sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su gare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da niyyar yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka mi hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mi hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da masanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka sanya mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkairan da suke cin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da suke cin mulkin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah kafi kowa sanin su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah kafi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zare hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa kai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya mujiba du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujiba du'a Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin in za a yi sallah kasar muke to za ku cika sallah ka a bizani